Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 14 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Dakarun Isra'ila na ƙasa sun haɗe da na sama a wani hari da suka kai ziran Gaza da safiyar yau Juma'a a cewar sojojin ƙasar a wata sanarwa. Jama'an Amurka sun ce mutanen da suka kammala yin rigakafin coronavirus za su iya daina sanya takunkuman rufe hanci na kariya su kuma daina bada tazara a yawancin wurare. A yau Juma'a jami'an Afghanistan suka tabbatar da cewa Amurka ta miƙa wani babban sansanin soja ga sojojin ƙasar yayin da dakaran Amurkar da na NATO ke barin Afghanistan. Toka ni labaran kenan. A cikin rahotanninmu na yau za a ji halin da ake ciki game da tsaro a yankin Sokoto na arewa maso yammacin Najeriya. to mu sun kare da tsarukan su ma da a cikin gari kuma gaskiya ba gaskiya muna a yin kare intervention za a ji cece can da ake bayan da wasu 'yan adawa suka zargi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Isuf Muhammadu da mallakar wata dukiyar da suka ce bai bayyana dalla-dalla kamar yadda doka ta ce ba. Tsawon shekara goma da ya dala guda ba su ya sata ba. A nan yamai ba su da hili da su gwani suka ce shugaban kasa ya sata. To ko me yasa fasto Abubakar Musa ya jagoranci Kirista wajen yi wa musulmi barka da sallah a jamhuriyar Nijar? Mu sani duka uwayenmu ne kuma yannanmu ne kuma kannanmu ne kuma kakanninmu ne kuma a Nijar duka mu zuriya guda ne kabila kuma guda. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Dalo ke gabatarwa. za kuma a kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana. Amma yanzu bari a fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dakarun Isra'ila na ƙasa sun haɗe da na sama a wani hari da suka kai ziran Gaza da safiyar yau Juma'a a cewar sojojin ƙasar a wata sanarwa. Dakarun tsaron Isra'ila sun rubuta a shafinsu na Twitter cewa muna kan kai hari yanzu haka a ziran gaza amma daga baya sun ambaci cewa ba a samu kyakkyawar sadarwa ba ne daga bangaren su sun kuma tabbatar da cewa dakaran sun harba makaman atileri daga cikin iyakar isra'ila prime minister benjamin netanyahu ya faɗa a wata sanarwa da aka naɗa ta bidiyo cewa hamas za ta ga babban sakamako abinda muke yi kenan kuma za mu ci gaba da yi ta amfani da ƙarfin soja. Mazauna Gaza da ke kusa da iyakar yankin da Isra'ila sun tabbatar wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ba su ga wata alamar sojojin ƙasa na Isra'ila ba a cikin yankin, amma sun ba da rahoton jan harbin makaman atileri da kuma hare-hare ta sama da yawa. Jami'an Amurka sun ce mutanen da suka kammala yin rigakafin coronavirus za su iya daina sanya takunkumin rufe hanci da baki na kariya su kuma daina ba da tazara a yawancin wurare. Ko da yake har yanzu za a buƙaci sanya takunkuma a cikin ababen hawa na haya gami da asibitoci, gidajen yari da kuma cibiyoyin waɗanda suka rasa matsugunansu. A ƙasar Japan kuma a yau Juma'a aka turawa shugabannin kwamitin gasar wasannin Olympic na guragu da kuma gwamnan Tokyo Yoriko Koike wata takardar korafe-korafe mai dauke da sa hannun mutane fiye da 350 da ke nema a soke gasar wasannin Olympics ta Tokyo. Kasar Japan na fuskantar karuwar yaduwar coronavirus a wurare daban-daban, ciki har da Tokyo inda aka shirya yin gasar wasannin Olympics ɗin da za a fara ranar 23 ga watan Yuli. A halin yanzu, Amurka ce kaɗai ƙasar da tafi indiya yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19, amma jami'an lafiya sun ce ta yiwu ba a samu rahoton cikakken adadin waɗanda suka kamu da cutar ba a indiya. A yau Juma'a jami'an Afghanistan suka tabbatar da cewa Amurka ta miƙa wani babban sansanin soja ga sojojin ƙasar yayin da dakaran Amurkar da na NATO ke barin Afghanistan. Sansanin na a kudancin lardan har ne kuma a baya kimanin dakarun ƙetare dubu talatin ke cikinsa da kuma masu aikin kwanta ragi a lokacin da yakin Afghanistan na kusan tsawon shekara ashirin ya tsananta. Wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Afghanistan Fawad Aman ya rubuta ta twitter cewa an dankawa dakarun kasan duk ayyukan sansanin na kandahar a wannan makon sauran kimanin dakaran amurka 2,500 tare da na kawancen neto kusan 7,000 dole za su bar afghanistan ranar 11 ga watan satumba bisa ga umarnin da shugaban amurka joe biden ya bada an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu yankin Sokoto na arewa maso gabashin Najeriya inda ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro. Muhammad Nasir gare ka. Har-haren ta'addanci dai a Najeriya kusan a ce yanzu lamarin ya kwancewa kowa kai domin bayar da ba a shaidi hari ba daga 'yan bindiga. harin da 'yan bindigar suka kai wa al'ummar gabashin sokoto a garin isa a ranar sallah duk da yake ba a samu salwantar rayuwa ko jikkata wani mutum ba a cewar shugaban karamar hukumar abubakar yusuf dan ali abu ne mai nuna cewa akwai bukatar ɗaukin gaugawa domin abin ya soma wuce wuri. idan na kai report din ga chance ta gansu mun zauna da su muna musu bayanin duk abubuwan da ke ciki cewa lokacin gama dina ta yi kowa kalubale domin nau ɗaya an kawar shigowa cikin lokaci lokacin gama headquarter. amma duk sauran zuwa gama sai dai a tsaya ƙauyukan su to mu sun kare da ƙauyukan su ma da shigo a cikin gari kuma gaskiya ba gaskiya muna buƙatar ainihin ƙarin intervention kuma gaskiya ba kuma ko dan hali dai suna zagaya sosai duk inda an kace musu ga abu ya faru suna ya kai kansu rundunar yan sanda ta jihar sokoto ta bakin kakakin ta dsp sanusi abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan harin da kuma jajircewar jami'an tsaro wajen korar 'yan bindigar to sai dai kawo hada wannan rahoto ba a samu cikakken bayani ba daga jami'an 'yan sanda mai kula da yankin na isa na tuntubi wani mazaunin garin domin jin yanayin da ake ciki bayan jami'an tsaro sun yi nasarar fatattakar 'yan bindiga to yanzu yanayin da ake ciki dabbobin da an ka kama kanana ne an ka doka cikin gida amma sun tafi can akwai wani ba Allah da addan shanu yara na yan mata kanana haka su ne suke kiwo bakin gari hakan da ya tura su kahin a dawo da iri to can sai sun ka sun ka gama da shanun sun ka kwashe sun ka da su abinda an kai kiyasi dai da shanun da kanana dabbobin 35 gaba ɗaya 35 sun ka da su sannan kuma cikin dare jiya akwai nan barka ja wasu yan bangan da katsaron garin su wani kira ne yake gaya min cewa sun samu labarin mutanen sun hito tsakanin tozai da gazau don haka a sanar da mutane ba a san da sun ka amma dai a sanar da mutane hmm. to amma dai har yanzu kawai ne ba mu san labarin da sun ka shiga ba lamarin rashin tsaro dai na ci gaba da jan hankulan jama'a musamman musamman arewacin najeriya inda jagororin al'umma ke ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnati shugaban majalisar koli kan lamuran addinin musulunci a najeriya mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na daga cikin masu irin wannan kiran rashin tsaro abu ne wanda ke damun kowa musamman shugabannin gwamnati saboda kuma da kara kira ga shugabannin gwamnati daga shugaban kasa da gwamnonin jihohi da sauran al'umma a ƙara ɗaure ɗamara a sha kan wannan matsala ta rashin tsaro a ƙasar mu abun yana son ya wuce wuri ko kuma ya wuce wuri to ana kame kame na jama'a ana karɓar kuɗi ta fansa da sauransu to mu musulmi mun san wannan ba addinin musulunci ba ne kuma yawanci wanda suke yi ana cewa musulmi ne to in musulmi ne muna kira gare su su ji tsoron Allah su koma ma addinin musulunci su bi hanyoyi na kwarai za su taimaka ma al'umma a samu ci gaba domin san mu kasa ce mai arziki mai albarka. Yan Najeriya dai na ci gaba da sauraron gwamnati ganin yadda za ta karɓa waɗannan kiraye-kiraye da ake yi ko da za a samu sauyi ga matsalolin na rashin tsaro. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A da Muhammad, kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga maryam da kashi na biyu na labaran duniya bayan kwana shida ana fama da matsalar tura mai lamarin da ya janyo fargaba a gidajen mai a wasu sassan amurka an fara tura ma a bututun man da ke gabashin kasar da suka fuskanci kalubale sakamakon wani kutsen yanar gizo da aka dora laifin akan wasu masu kutsen rasha da ake kira dark side A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga masu ababen hawa da kada su damu. Ya ce wannan matsala ce ta ɗan lokaci. Kada ku sayi mai fiye da yadda kuke bukata nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Shugaban ya kuma gargaɗi masu gidajen mai akan kada su ƙara farashin man. Yana mai cewa kada wanda ya yi amfani da wannan yanayin don cin riba. Babbar kotun kasar Kenya ta yanke hukunci jiya Alhamis na cewa kokarin shugaba Uhuru Kenyatta na yin garan bawal a kundin tsarin mulkin kasar ya saba wa doka. Inda kotun ta dakatar da abin da masu sukan lamiri suka kira wani matakin siyasa na neman takawa mataimakin shugaban barki wanda ya sami sabani da shugaban a bainar jama'a. 'Yan majalisa sun riga sun sanya wa kudirin garan bawal dan hannu wanda ake kira Building Bridges Initiative da Turanci, wanda ya zama wani babban canji ga tsarin gwamnatin kasar da ke gabashin nahiyar Afirka tun bayan da aka fidda sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. Amma a yanke hukuncin a kan korafe-korafe da bangarori daban-daban suka shigar, wani kwamiti mai alkalai biyar a kotun ya ce kenyatta ya yi amfani da wani tanadin kundin tsarin mulki da aka yi musamman da 'yan ƙasa don fara yin canjin abin da ya sa hakan ya sabawa doka gwamnatin wacce ta so a kada kuri'ar raba gaddama bayan da kenyatta ya sanya wa kudirin hannu don zama doka ta ce za ta ɗaukaka ƙara. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu inda wannan karan zamu nufi jamhuriyar Nijar inda ake tice kuce tun bayan da 'yan adawa suka zargi tsohon shugaban ƙasar Isuhu Muhammadu da mallakar wata kaddarar da suka ce bai yi bayyana ta dalla-dalla kamar yadda doka ta ce ba. Daga Yamai babban birnin kasar ga Sulaiman Barma da cikakken rahoton. Ainihi wani jigo a babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana Bana Ibrahim ne ya bankaɗo wannan labari a shafinsa na Facebook. bayan nazarin bayanan da rahoton kotun kurde kwant na 2020 ya kunsa game da kadarorin da isu muhammadu ya mallaka kafin ya sauka daga kujerar shugabancin kasa shugaban kasa wanda ya bar gado ba a gaya ma mutane ba ina ake samun gidajen da ya mallaka eh, a cikin gidajen nan akwai gida a tawa da mun kai bincike ba a ma'i da ba eh, gine-ginen da ake yi har yanzu ana ci gaba da shi mun kai bincike sai mun ka gane cewa gidan nan gidan gwamnati ne tunda a cikin mallakan kamfanin SNTN ne take kundin tsarin milkin ƙasa aya hamsin da biyu ta hana ma shugaban ƙasa a lokacin da yake milki. ko da kanshi ko kuma ya biyo ta wani ya sayi wani abu da ke cikin dukiyar kasa da ake ce ma biyan de l'etat ko kuma na kamfanoni da ake ce ma societe d'etat an hana mai an ce in yi shi ya saba ma doka bana ibrahim na ganin ya zama wajibi kotun ta kurde kwant ta sake waiwayar tsohon shugaban kasar ta niger domin ya yi wa jama'a cikakken bayani kamar yadda doka ta wajabta nauyi ne da ya rataya a wuyar duk ɗan kasa na ganin cewa an kare eh, kundin tsarin mulki don mun ka ce ya kamata kotu wadda aikinta ce kenan ta sa ido ta gani in ba a saba ma doka ba ta tambaye shugaban kasa da ya bar gado gidan nan wani gida ne kuma tushen gidan daga ina ne ya huto in dai a cikin Eh, dukiyan gwamnati ne ya saba ma doka kuma ya kamata a yi mai hukunci bisa kan wannan sai dai makusantan tsohon shugaban kasar na cewa babu kanshin gaskiya a wannan zargi da suke ɗauka a matsayin wani shaci faɗi maras tushe alhaji asumana muhammadu na daga cikin mashawartan fadar shugaban kasar nijar a zamanin isu muhammadu wannan mutanen mun san su kuma sun san mu an san su wane ne barayi su wane ne adillai mun gode wa allah tsawon shekara goma da ya yi dala guda ba su ya sata ba a nan yamai ba su da hili da su gwani suka ce shugaban kasa ya sata babu kare guda da shugaban kasa ya amsa na wani yabba wani ko yabba dan shi ko yabba iyalin shi kai yanzu shugaban kasa kamar isu mahmudu da zana shekara goma na shugaban kasa kungiyar mu Ibrahim ta bashi wannan miliyarori kuma an yi zancen shi da shi hili wanda bai wuce miliyan goma ko ma ya yi yawa duka gaba daya an shirme ne wannan mutane kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ne ya umarci kowanne daga cikin shugabannin kolin kasar ya yi wa kotun kurde kwant bayani game da adadin dukiyar da ya mallaka kafin soma aiki sannan tilas ne ya sanar da jama'ar kasa abin da ake ciki game da waɗannan kazarori a kowace shekara dalili kenan 'yan adawa ke ganin buƙatar sake duba bayanan da tsohon shugaban kasa ya gabatarwa kotun ta kurde kwant watanni kaɗan kafin ya shida daga karagar mulki Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar inda al'ummar Kirista suka kai wa musulmi gaisuwar sallah. Haruna Mamman Bako gare ka. A janguriyar Nijar membobin kungiyar nan ce ta mabambanta addinai mai suna Sedir Comité de Dialogue Intra-Religieux ke ci gaba da yawa juna barka da ganin an kammala azumin Ramadan na wannan shekara Lolami. Kamar yadda Pasto Abubakar Musa shugaban haɗin kan Kiristoci na birnin Kwani ya mini ƙarin bayani. Sako da nake da shi zuwa ga uwayenmu, kakanninmu, yannanmu, shugabanninmu muna musu barka da sallah kuma muna ma shugabanni barka da shan ruwa muna musu fa fatan alheri kuma bari ubangiji ya muna gafara ubangiji ya nuna sa da jin ansa zuwa ga kasar mu baki daya abin da muke farin ciki da shine an yi sallah lafiya kuma an kare lafiya kuma farin cikin mun duka shine zaman lafiya a cikin kasa kuma mu murna mu farin ciki domin zaman lafiya da ke ci gaba da yi a cikin wannan kasa ta muna fatan alherin ubangiji zuwa ga wannan kasa kuma muna ma dukkan maya dukkan shugabanni shugabanni na kasa baki daya muna ma kowa da kowa malamai dukkan muna musu barka da sallah barka da wannan sallah da aka yi muna musu fatan alheri kuma gaskiya muna tare da su a bisa da wannan sallah da aka yi mu sani duka uwayenmu ne kuma yannanmu ne kuma kannanmu ne kuma kakanninmu ne kuma a Nijar duka mu zuriya guda ne kabila kuma guda akwai tabbataka duka tsakaninmu da haka muna ma dukkan yan uwa kabilai daban-daban barka da sallah a fannin mu muna addu'a domin kwanciyar hankali a cikin kasa ta mutu Nijar yadda zan ce idan babu kwanciyar hankali dukkan addinan da ke cikin wannan kasa babu wani addini wani zamu iya muyi ba a abotar ubangiji in babu kwanciyar hankali amma addu'a mu shine a kullum muna addu'a domin kwanciyar hankali a cikin kasar mu ta Niger na tambayi malam tasiu alkali shi ma memba wannan kungiyar ta sediyar ta haɗin kan mabambanta addinai a jamhuriyar Niger da ta kumshi mabambanta addinan na kowane bangare ko ya suka ji da wannan sakon barka da sallah da kristoci suka wa musulmi a irin wannan lokacin da maganar zaman lafiya da tsaro ta dabibiye kasashen mu kwarai muka ji daɗi kwarai muka ji daɗi na ce babban abin da adda muhimmanci gare mu a ce ga hanya ta a zauna lahiya a haɗa kai Tun da kowa ya san yau lokacin gau da muke ciki kenan da hausa aka ce in kiɗi ya saki rawa sakewa ta kai kenan yanzu da an kai bukata haɗin kai duk hanyar da aka bi a kanun mutane shi haɗu yanzu ita ce mahi muhimmanci ga kowa Allah ya ƙara ba mu haɗin kai wallahi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna fatan Allah ta'ala shi kara haɗa mu daidai ya daida domin duk sadda an kaci al'umma kai ya haɗu to wata baraka ba ta shigowa duk ko in baraka ba ta shigo ba zaman lahiya ya zo zaman lahiya ko shi aka so. Sallar dai ta wuce kuma ababen da suka ɗauki hankulan jama'a a jawaban da magabata suka gabatar a bana shine sha'anin tsaro da yawa juna adalci da zaran muna bukatar ganin an kwace daga waɗannan itila'il al'amarin da suka dabaibe rayuwar jama'a haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan mako zai leka ne ga irin wani da ake toyawa dangane da shirin da amurka ke yi na komawa cikin matsayin da aka cimma da iran kan shirinta na nukiliya da amurka ta fice a zamanin mulkin tsohon shugaba donald trump sunana mahmud dalo madalla to har yanzu ana ci gaba da tattaunawa kan batun komawar amurka cikin yarjejeniyar nukiliyar iran da kuma yadda za a tabbatar da ganin an aiwatar da ita ba tare da tangarɗa ba masu lura da lamura sun ce wajibi ne sai an yi la'akari da yaduwar makaman nukiliya a yankin gabas tsakiya yayin da iran ɗin ke neman a ɗage mata takunkumin da aka kaba mata baya ga haka akwai buƙatar a taka birki ga irin ayyukan da mayakan 'yan shi'a ke yi a yankin waɗanda suke samun goyon bayan hukumomin iran david shenega babban malami ne a cibiyar washington institute kuma tsohon mai ba gwamnatin trump shawara ne kan batutuwan da suka shafi yankin gabas tsakiya a cewarsa iran na matukar buƙatar ganin an ɗage mata dukkan takunkumin da aka saka mata kafin ta koma tubar da aka ɗora ta a waccan matsaya da aka cimma wacce ake kira jcpoa a takaice ya kara da cewa akwai kuma buƙatar amurka ta yi amfani da wannan dama ta takawa iran burki kan irin ayyukan ta'asar da take yi da ita da ƙawayenta a yankin If enough Yace idan aka dage mata takunkumin da dama, babu wata madogara da za a iya dafawa don tilasta mata ta dakatar da ayyukanta. waɗanda suka hada da yawaitar makamai masu linzami da mayakan shi'a masu samun goyon bayan iran ke harbawa a ko'ina a yankin kama daga iraki yemen zuwa syria da lebanon iran din tana amfani ne da duk makamanta wajen yakar gwamnatin biden da zimmar ganin ta samu makaman da za a mata rangumi idan aka koma tebur tattaunawa kan shirin nukiliyan nata. Tun a baya dai shugaba Biden na Amurka na da sha'awar komawa cikin wani yarjejeniya amma ya zama dole sai Iran ta gyara halinta kamar yadda ya faɗa. Shugaba Biden kenan ke cewa a shirye muke mu koma kan teburin tattaunawa da kasashen nan biyar da ɗaya a haɗe. wato china faransa jamus rasha da burtaniya da kuma ita kanta amurkan kan batun shirin nukilan iran dole ne kuma mu tattauna irin tarzomar da iran take haifarwa a yankin gabas tsakiya yayin da yake jawabi a gaban wani taron samar da tsaro da aka yi a milik ta yanar gizo biden ya alkawarin haɗa kai da nahiyar turai da sauran kawaye kan wannan batu na iran matakin da wasu masu fashin baki suka ce farar dabara ce kelsey depot kwararriya ce kan al'amuran da suka shafi takaita yawaitar makamai ta ce hanyar da za a iya magance damuwar da amurka ke nunawa kan ayyukan iran a yankin da kuma hanyar da za a magance shirinta na mallakar makamin nukiliya na tattare da maido da wannan yarjejeniya ta jcpoa da kuma karawa amurka kwarin gwiwa kan wannan tattaunawa sai dai cikin wata sanarwa da ya fitar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce muddin aka farfado da wani yarjejeniya to tamkar an ba Iran din lasisin mallakar makamin nukiliya ne. Ita dai Iran ta fara bunƙasa ayyukan sarrafa sinadarin uranium ɗinta har zuwa kashi ashirin sama da mizanin da matsayin da aka cimma na kashi biyar kasan da har ila yau bai kai kashi casa'in da ake bukata ba wajen kera makaman ita dai iran ta nuna alamun za ta koma kan teburin tattaunawa amma ta ce ba za ta lamunci sauya wani sashi na matsayin da aka cimma karkashin gwamnatin obama ba alex fatanka mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi shirin nukiliyar na iran a middle east institute ya ce abin da za a gani shine za a shirya taruka amurkawa za su nemi hanyar da za su bi su koma cikin wani yarjejeniya za a iya wa iraniyawa sassaucin wasu takunkumai amma ba komai da komai ba abin nabi a nan shine kowa zai yi kokarin ya ga cewa bai wulakanta ba amma dai kowa na bukatar a koma turbar diplomasiya inda za a fara da kananan batutuwa ta yadda kowa zai samu kwarin gwiwa. To aka zalika gwamnatin Biden ta ɗauki wasu matakai a majalisar ɗinkin duniya don maido da tsare-tsarenta kan Iran kamar yadda yake kafin gwamnatin Trump ta janye. To sai dai komawa kan teburin diflomasiya ba abu ne mai sauki ba. domin akwai tambayoyi da dama da ke bukatar amsa a cewar wasu masu sharhin wani kalubale kuma da za a fuskanta da iran shine kan yadda take tsoma baki a wasu al'amuran yankinta da suka hada da na yemen inda take fada kaikaice da hukumomin saudiya a farkon watan nan gwamnatin biden ta ce za ta kawo karshen tallafin da take ba dakarun da saudiya ke jagoranta abinda gwamnatin ta biden ta kira yunkurin maido da hudar diflomasiyya da amurka ke yawan jaddadawa jama'a da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani ciko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin patisibi da kuswara da ta haɗa wannan rahoto sai kuma juli da gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalu ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofi ma dawaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce, Salam ya Hausa, ina taya ɗaukacin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Barka da ƙaramar sallah. barka da gama wannan azumin watan Ramadan. Da fatar za mu yi shagulgulan sallah lafiya. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗaurewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Allahumma amin. Wasiƙa ta gaba ita kuwa cewa ta yi, muryar Amurka tabbas gyara kayanka bai taɓa zama sauke mu raba. Ina kira ga 'yan uwana matasan Najeriya da mu gudanar da shagulgulan bikin sallah lafiya cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Mu kauce wa yin tukin ganganci wanda zai iya haddasa haɗari ko kuma asarar rayuka da dukiyoyi don an ce lafiya jari ce. Sako daga Amadu a Bacha Macina, jihar Yoben, Najeriya. Shi kuwa Aliko Auta Kafinta yalwa gidan akwati barikin ladi a jihar Filato. cewa ya yi salaviyoyi hausa dokar da shugaban sojoji ya sa na hana hawan mashin na kwana biyu saboda kada a kaɗe ƙananan yara wannan dokar ta yi daidai haka zalika abubakar salihu arkime fataskum da ke jihar yobe cewa ya yi assalamu alaikum muryar amurka hakika yunkurin najeriya na kafa kotu don hukunta masu aikata laifuffukan ta'addanci abu mai kyau ne don haka muna fatar za a inganta wannan yunkurin Allah kuma ya ba da sa'a amin shi kuwa shehu Adamu Rijau cewa yayi 'yan uwana al'umman musulmin Najeriya a yayin da muke ci gaba da gudanar da shagulgulan sallah to kada fa mu manta mu yi wa mu addu'ar samun zaman lafiya don gaskiya ƙasar tamu tana buƙatar samun hakan daga gare mu. Ubangiji Allah ya sa azumin da muka yi karɓaɓɓe ne, Allah ya sa muna daga cikin ‘yantattun bayansa albarkacin wannan wata. Allahumma amin. To kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa da ɗan bitar labaran. Isra'ila na ƙasa sun haɗe da na sama a wani hari da suka kai zirin Gaza da safiyar yau Juma'a a cewar sojojin ƙasar a wata sanarwa. Jami'an Amurka sun ce mutanen da suka kammala yin rigakafin coronavirus za su iya daina sanya takunkumin rufe hanci da baki su kuma daina ba da tazara a yawancin wurare. A yau Juma'a jami'an Afghanistan suka tabbatar da cewa amurka ta miƙa wani babban sansanin soja ga sojojin ƙasar yayin da dakaran amurkar da na neto ke barin afghanistan bayan kwana shida ana fama da matsalar tura mai lamarin da ya janyo fargaba a gidajen mai a wasu sassan amurka an fara tura man a bututun man da ke gabashin amurka da suka fuskanci kalubale sakamakon wani kutsen yanar gizo da aka ɗora laifin akan wasu masu kutsen rasha da ake kira dark side To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato ƙarfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da ƙarfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shi. Ni Ibrahim Kalamasi Garba daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri. wasala.